sanninki to malam abin da ke tafa da ni labari aka bani naka shine na ce to bari in zo dan ina da yarinya mai matsala tana firgici kuma abubuwa da yawa a kanta dai gashi nan dai malam shine na ce to bari in zo in same ka ko Allah zai sa za a samu waraka <laughs> labari aka bani eh hmm. magana ki haka take Allah sarki eh eh mata kaɗai nake kulawa Allah sarki eh ba na sauraron maza ayya eh sai ta yi zafi tukuna Allah sarki eh. to dama yarinya ta ne to take da matsala a kanta to duka kuma kanta da motsi dai abubuwan dai sai a hankali ma kanta da me akwai abubuwa ne akan nata kuma ga firgita sai ta firgici kin zo da ita a'a tana gida dama cewa ne bari in zo in Allah ya sa aka tamu aka bani abin da sai in kai mata wani irin zance ne tana gida to hmm? yanzu in banda abun ku na mata sakaci eh. yaushe za ki je asibiti neman magani a ce yar tana gida an rena wa likita hankali ai wannan haka ne ai kamata ta mara lafiya eh. a ce an zo da shi gurin mai bada magani sai ya ga wani magani ya cancanta ibayar sai mu duba mu ga wani mutane ne a kanta sai mu zuba mata wasu sai su danna wasu mala a zuba wasu kuma kwarai kuwa in muka duba muka ga mutanen da suke kanta eh. sai mu afka mata kuma wasu masu zafi sai wa'ancan su ji raɗaɗin wa'annan sai a fitar da su to duka eh. gaba ɗaya sai su fita kwarai kuwa to to shikenan ya ba ma ba da magani mutum yana wani waje to eh, eh a ce a zo da ita to za a zo da ita insha Allah Allah ya ƙara hasken makaranta mala amin amin To madalla. Madalla. A huta lafiya. Madalla. Madalla. Malamin mata, malamin Wasu su shigo. Malamin mata. Wasu su shigo. Malamin mata. ha ha shi malamin mata mu ƙaurace shi malamin mata ya Allah shi gafarta malam to to shikenan to shikenan malamin mata mu ƙaurace shi eh duk abin da na gaya muku haka za a yi eh so nake ai kafin gobe kawai ya mutu to so nake yi mota ta taho in ta taho haka ɗaya ta taho haka so sai a gware sai a mutu yawa eh yana gidan buki. malamu me yake tafa da ku Allah shiga farta malam ni dai bazawara ce to mun rabu da mijina ne kuma saki ɗaya kawai ya mun ina ta so in koma amma kuma yaƙi an daɗe da auren ko kuma yaya mun daɗe ɗauki ɗaya malamin mata yana da illa kenan zuwanmu baya da amfani ta walala jama'a mu koma ta burara yan zubu za su nisan ta mu ga uwan miji ce ta hana ki zama Da can ba ta so na mijinki akwari yake akwari yake <laughs> <laughs> yana harka da ƙwarori. sosai ma malam an taɓa yi mar a hot ne an mai <laughs> kai ikon allah za ki iya sai ko ba abin da ba zan iya ba in dai akan in koma gidan mijina ne za a ratse ratsewa kamar yaya eh, taɓewa za ki taɓe malam ban fahimta ba taɓewa za a yi ko kin san tabewa ke da abin da yake ba ai mun mutu ni zan tabe zan tabe kin yadda zaki tabe eh zan tabe eh, to tababbiya malamin mata yana da illa ina son zaki kawo mun sukari to nabuwa buhu goma jama'a mu koma ga akwai goma malam eh nabuwa da zakara guda shida Shekara guda shida? Eh mai jan kai. Za mu yi amfani da zuciyar zakaran. Idan mun yi amfani da wannan zuciyar za mu baki ki haƙa a ƙofar gidansu da kansa zai dinka zuwa yana neman ki. Alhamdulillah. Eh. Allah shi gafarta mali eh. ba matsala. Eh. Amma sai dai in kawo kuɗin asiya. Na'am? Sai dai in kawo kuɗin asiya. To. ba matsala eh. gobe sai ku dawo karfe tara na dare karfe tara na dare eh eh tashi ki je za mu yi magana da ita ke ki tsaya to to ba komai Allah ya dada ke lafiya silba Jibuli. Jibuli. matsona za su nisanta mu ga Allah, ‘yan uwa mu ji tsoron Allah. Malamin mata, malamin mata. Ba a yi mun musu duk abin da na faɗa, in ba a aikata ba daga baya duk abin da ya biyo baya ba ruwana. Amma dai kwana ɗaya ko? Eh, to ki je ki dawo gobe kwana ɗaya to to to to to Allah shi gafarta malam tsallaka ta shi gafarta malam na gode tsallaka ki fice duka dan tsallaka eh kaltungo kalitungo kaltungo wato kin san ni gaskiya shine idan lokacin da duk nake tare da ke sai in dinga jin wata duniyar sabuwa fil a gurina sai in ji ni kamar dan mitsitsin yaron da babu abin da ke damansa ni kuma ka san ne? ina jinki a duniya ba abin da na fi so hmm. sai ranar da za a ce wai gana a gidanka a matsayin matarka kurin kuske na ya gama zance kuma ka san me jiya fa na yi mafarki a ah, haba da Allah da gaske wallahi to ba ni labari jiya na yi mafarki an ɗora mana aure yawwa an kai ni gidanka abokananka sun rakoka to an bar ni daga ni sai kai a cikin ɗaki. Yawwa sai kuma me faru? Amanta. Karki mun haka. sai da labari ya zo gurin daɗin da Allah ki gaya mu na manta ki gaya mu ni na manta alake to shi kenan ki goro me wani goro ai dai abin da za a yi aka ce ka, in aka ce goro sai ya zama dan mai tsitsin abu kenan ai abin da za a gaya maka in mai girma ne kawai abin da zaki ce shine mu to shagamu kin ga dai inda ma dai ake gaba ɗaya dillancin goron kenan ko gaba ɗaya ce shagamu albishirinki shagamu yawa wannan mafarkin naki ya kusa tabbata da Allah da gaske kake insha Allah ai da shirye-shirye an gama shi Allah gode eh babu abin da ya rage kawai sai a ce yau an daure bagaruwar shikenan fa ha an shaida an shaida an shaida an shaida ya biya sadaki lakadan ba ajalan shikenan ba <laughs> Ka ganta dai. Na ganta. Ka gani. Malamin mata ku gane shi. Malamin mata mu ƙaurace shi. Malamin mata yana da ina kenan ruwan mu baya da amfani. A'a subhanallah subhanallah. Wannan su haulaka yalhakuna suhura. fa amal li rabbika an kuna ilaba kan min yawma maudika rahikan masarura hajiya na'am wannan ta taɓa aure ina yarinya ce ƙarama? shekara shekarunta nawa kika ce ba ta taɓa yin aure ba shekarunta nawa yarinyar nan wallahi kaza gidan gona ce mahaifinta ne mai hali hajiya mutanen da suke kan yarinyar nan eh. manyan ne Allah sarki eh amma kuma tun da ta zo nan gidan mm. za mu fidda su to to to Allah ya ba mu sa'a mm. Allah ya ba mu sa'a hajiya na'am mm, za ki batta ta kwan a ina anan anan anan e. tare za mu kwana da ita dai ko a'a eh ai da yake aikin da zan mata eh daga karfe biyun dare zuwa uku da rabi e. ake yin aikin sai mun yi kiran su sun zo saboda kan mu rinka dora muku zirga-zirga idan ta kwan yau zuwa jibi sai ki zo ki ɗauke ta malamin mata makaurace shi sai ta kwam malamin mata biki ga kuna reran tsanan ba duk mata ne anan a ciki a kwakwance a ne musu aiki aiki to eh to na ji amma dai na dan yi shawara tukunna shawara da waza dai zan faɗa muku abu ku ce za ku shawara da ni in faɗi magana kina za ki shawara da wa za ku shawara wanda i wuce da ni to ai bai kamata in yanke hukunci haka ne kadai ba ya kamata da ina da yan uwana da kuma abin da ya kamata a dan tunani garin shawarce shawarcen ku wasu su ba ku gurguwar shawara muna da makiya a ce kaza da kaza in ba ku so a taimake ku ku tayi ku tafi a'a malam yi hakuri talaka ne ni a'a Allah ya ba mu to haka ne to ban sani ba ko za ta iya alhamdulillah to kaga na fara ganin ma dai waraka to amma da kika tsaya kike surutu sannu Me sunan naki kika ce? Za ki iya faɗa sunanki? Za ta yi magana yanzu. To. Me sunan? Aisha. Kin gani? Aisha mai babban su za ki kwana a nan. Mala. Na'am. Dan Allah dan Annabi. sai na ji za a batta ta kwana amma dan Allah a riƙe amana a kula mana da ita sosai dan Allah. A ne zaki ne zai cinye ta? A'a ba wai zaki bane dai wannan faɗa ne dai ka san sha'anin yara amana dai shine. ku tahi ku bangu a'a ai hakuri za a kai ta ba zan ba ai hakuri ai hakuri to aje a kai ta a ajiye mu to to shikenan kai ta a ajiye mu malam mata Alhaji gaskiya fa akwai matsala wacce irin matsala mun sani matsala ce gagarima wato abinda na gani ya bani tsoro shi yasa na ce bari na sanar da kai to me ka gani a da a tunani na cewar ba za ka taɓa samun makiya a rayuwarka ba duba ga yadda na ga ciwar mutane suna son ka duk inda ka je lungu da saƙo birni da ƙauye amma sai na ga an wayi gari yanzu ko ina fastocinka yayyage su ake yi wasu ana zuba musu kwatami wasu ana sa abu ana kankare su waɗanda ma ake ganin ba za su fita ba shine abin ya bani tsoro na ce lalle lalle ya kamata na gaya maka cewar gaskiya sai mun tashi tsaye to wani irin tashi tsaye wato kowa ya riga ka kwana dole ya riga ka tashi kasancewar mutane da yawa mabiya irin wannan hanya da muke kai wani fa baya bacci wani kuma raba dare yake yi don haka ya kamata ciwar dole ne mu ma sai mun tashi tsaye haikan mun yi addu'a sosai da sosai kuwa saboda faruwar wannan abin gaskiya ni dai ya tsorata ni addu'a kuma wacce irin addu'a mu a gaya mana addu'a kai fa ka sani da kai ake faɗi tashi ne duk inda zan shiga da kai nake shiga har ƙasashen waje na shiga eh ko ba haka bane akan neman waɗanda za su yi min addu'a wacce irin addu'a ce ba na yi sai dai kawai idan kana da wata shawara ka kawo amma ba batun addu'a ba haka ne amma masu iya magana sun ce idan kana da kyau ka ƙara da wanka don haka ina ganin akwai wani hamshakin malami a ƙasar nan kuma kasur gumi ne ya tumbatsa aikinsa kamar yankan wuka ne ina ganin kamata yi mu tattaki mu je mu same shi aikinsa kamar yankan wuka ne ba zan shiga garin nan kowa yana gani na ba saboda in ka san nufin wani baka san nufin wani ba ka san yadda siyasa nan take kasancewa sai dai idan mota zan bayar a je a ɗauko shi ya zo gidana ya same ni babu matsala insha Allah zan je na same shi na yi masa cikakken bayani yadda zai gamsu kuma na san cewar zai karɓi ƙudurinmu zai zo nan insha Allah shi kenan mun sani baki aleku. okay. haka za yi wannan hotunan wace ce aka ka tara su a cikin waya malam tambayar ka nake yi ka shu na ce wannan hotunan wace ce haka ka tara su a waya kake kare musu kallo kanwar ce malam kakka raina wa kanka hankali ni ina da wata kanwa ce wadda za ka yi karya da ita to aboki ya zama ki wadda za ki zauna da ita tare a cikin gidan nan kishiya ni ka ga na yi kama da wadda za ka yi wa kishiya kawai dama abin da ya rake in gaya miki kuma yanzu kin sani na gaya miki wallahi baka isa ka ɗauko wata ka kawo ta cikin gidan nan ba wallahi baka isa ba kai tsararo ni din kai din kuwa saboda shi gidan a gara kika to da shi ko kuma ke ce kike aure na ba ni nake auren ki ba kenan ko to dan halakka fasa ji kuwa to ke in banda abinci to kin isa kenan ki hana ni abin da Allah ya halatta min kenan tana tafiya sai ka ce wani tumatirin da ya ruɓe wallahi yanzu muhammad sani ya fita daga gidan nan ike kora min jawabi yadda alamun nasara suke ta bayyana ga abokan adawanmu ya gaya min yadda ake yayyaga mana fasta ake kokona mana billboard ɗin da aka kakkafa ake watsawa fastocinmu kwata don walakanci don kiyayya na rasa yadda akai wannan bakin jini ya shafe mu ina mai tabbatar maka sai mun yi duk mai yiwuwa mun dawo da mu ko ta halin kakani duk mun yi bayani da mamman sani za ka shigo majalisar yau to da allah karfe goma sha biyun dare mu haɗu da kai godiya nake sai ka zo mai gida duk abin da kuke faɗa da kai da muhammadu sani ina nan ina sauraron ku ka sani cewa mulki da sarauta fa duk a hannun Allah yake kai baka isa ka bama kanka ba sai dan Allah ya so ya baka sa'annan kuma me za ka yi da mulki yanzu ko da Allah bai baka ba ka iji daga nan har ƙarshen rayuwarmu za mu amfana da abin da ka tara ya kamata ka dawo kan hanya kada ka yadda san zuciya da san duniya ya sa ka kauce dala daga ta mana wato laɓa kike mana ko kin koyi muguwar ɗabi'ar nan ta sa ido ko to kul karki yadda ba na son iskanci ba ruwanki da al'amuran siyasa ta duk wani abu da ya shafi siyasa tawa ba ruwanki ki zamanki a namata mata aure ki zaman aurenki amma karki yadda kina sako bakinki a irin wannan abubuwa ina ruwanki idan ban nemi mulki ba ke ya zama dole in gaya maka gaskiya bari faɗa miki wata magana duk kuɗinka duk martabarka idan dai ba wani mulki a hannunka to wallahi tallahi sunanka banza shashasha a wannan duniyar saboda haka ta kowane hali zan iya neman mulki ko da mutanen garin nan kam za su ƙare wallahi wallahi wallahi wallahi in za su kare gaba daya a sa a kushewa zan iya bin hanyar da zan bi in nemi mulki ta wannan hanyar. ya zama dole in gaya maka gaskiya a matsayina ta matarka babu wanda zai gaya maka sai ni domin idan ka shiga halaka mun wa mun shiga halaka ta ya za a yi Allah bai baka baka ce dole sai ka samu ba a yin haka wato wa'azi ma zaki min kenan kin fi ni sanin Allah ne eh a matsayinki nawa za ki zo kina min wa'azi to ina mai da jaddada miki ba ruwanki da al'amuran siyasa na daɗa gaya miki ki shiru da bakin ki ki harkar gida kawai zaman aure ki ba ta hanyar da ba zan nemi mulki na Ne wuce mukai ne baƙi mukai? yi mata mata muna ciki muna ta ayyuka na mutane na amana ya aka yi ta daban da ƙarya. Yawwa! Wallahi malam matsala ce take tafi da ni. Gangara ma na ji labarin ka ne aikin ka kamar yankan wuka yasa ne ma na gangaro domin a magance matsala. <laughs> Ba komai. Wallahi malam duk lokacin da na yi jaraba ba na ci. Wannan kuma jaraba ita ce nan ta ƙarshen fita. Yasa ne ma na gangaro domin a taimaka ma. <laughs> Ba komai. mi komin wannan kayan gaba ɗayan su magani gaskiya ta yi daban da mata wasu sun saba da karya. kara a kunnen ki wasu ma san ba su da kunya kina jin ana turanci ai na ji ana turanci sosai ai nan gidan da kika zo ƙarshe kenan makura an kulla kofa ai nan daga nan gidan geography ta fita mutane suke amfana da ita daga nan gidan phe ta fita kika ga duk duniya ana more phe haba ai duk wani mas da kika sani daga nan gidan ya fita ai ina ga kin san phe e physical health education haba malamin ma to abin da za a yi shine malamin mata kina da kuɗi ina da shi malam in ba kuɗi kuma sai a yi min aikin kuɗi malam aikin kuɗi kuma ta wani wani kalar aiki ne kuma na kuɗi wani kalar aiki ne wannan kuma na ba mu muke ba sa'a za a yi sun mana su su. mutanen ɓoye su za su ni na ruwana da kuɗi talaka ne ni to duk abin da ake da shi ina da shi daidai gwargwado Allah ya mun muna buƙatar kaji gasassu shida ki kawo mana jibi da daddare karfe takwas eh, saboda eh, eh, gobe ina da baƙi da yawa karfe takwas kuma na dare? eh da daddare jama'a mu koma ba ki zo bane? a zan zo mana inda biyan ba to ta yi tsayin gani za su nisan ta mu ga Allah 'yan uwa mu ji tsoron Allah. Ya muga? Eh su suka gani ba mu muka gani ba. Ai kina yi ai dai ko? Malam me nake yi? A'a tafiya makaranta. Na tafiya mana To aje. Kina yi aiko? ko? na kira ku ne saboda mu tattauna ko kuma in faɗa muku saboda ba zai taɓa yiwuwa ba a garin nan ana mana cin kashi muna zuba ido mu liƙa fasta a yage a zuba mata kwata mu sa bana a sa mata wuta a cinna mata fetur ko kananzir saboda mun zama bayi ko me ba wani abu da za mu yi a siyasance shikenan mu ba mu da baki ba mu da abin da ba za mu faɗa wa mutanenmu Kai yanzu ka ce lokacin da wannan abin ya faru wa aka gani a gurin wanda ya shigo wurin nan ya mana wannan aika-aika ranka da yaran suna da yawa yi kuma ni ma babba ne ya kirawo ni a waya lokacin yake gaya mun abin da ya faru da na je ya zubar da mutane sun kai takwas kawai sai wuta muka gani ranka da ni amma kuka zuba musu ido to ina mai tabbatar maka wallahi wallahi mun san da cewa su gwamnati ne su hukuma ne amma mu ma sai mun taka rawar gani saboda siyasa ce gaskiya ne an kai albarkacin baki yana cikin siyasa gaskiya ne to akan me duk wani mataki da za mu ɗauka sai mun ɗauka akan waɗanda suke mana wannan aika aikar ina so a nemi matasa waɗanda suka san aiki suka san menene siyasa waɗanda za su yi kowanne irin ƙunar baƙin wake ne gaskiya ne ranka su mana yancin muna da su buhu buhu ranka ne muna nan da su yan biyu sha biyar dakata waɗanda fa za mu sa su aikata su aikata ai gogaggu nake da su ranka kai ka san hannuna ai ranka ne babba ma gashi nan nawa ka zubar gaskiya ne na zubar da sun kai takwas na ban make sosai kawai sun yawa ne sun taba kasaran ran kai dai to su za a nemo mu a nemo mun su da abin da ya kama na ba su aikata min wannan aikin zan bayar to shi ke da ran kai daɗi ka tabbatar da cewar an gama ran kai daɗi kai tun da karar ran kai daɗi idan na fa kai ku zo mu ku zo mu ci ku je sai na ji to shi ke da

Mm. abubuwa ne na jama'a eh. sai haƙuri aiki ne nake yin sa yau kwana na uku a tsaye aikin kawai nake yi ai na taɓa wata shida a tsaye wata shida ai aikin manya ne malam wato ai yanda muke biyan bukatan muke son bukatan mu ta biya da kuma yanda na sanka ka kamar yankan wuka gaskiya ai ko da zan kwana a nan a tsaye cir yawa eh. ban rintsa ba zan jira ka <laughs> kuwa ba matsala yanzu mm. ka gaya wa alhaji duk bayanan da nema ai na gaya masa yanzu ma yana nan na san yana jiran kuma ka gaya min ba na zuwa gidan kowa ka gaya masa ai baka ga yanda ni kokari ma na gaya masa na cewa to fa malam magana ta gaskiya in ban da ni ne ya san da ba zai fazo ba dan bai taba zuwa duk girman rawanin mutum komai sarautarsa shi ne dai ƙarshe ko malam baya ta kaya je ba na zuwa gidan kowa gaskiya ne ba na zuwa gidan sarki hmm. ba na zuwa gidan gwamna gaskiya ne ba na zuwa gidan kowa ya kai attajiri wannan haka yake <laughs> to ni naka ne ah, me ya addabe min ba ba komai ya maka kaga ai shi yasa na gaya wa Alhaji a Jidda ina da gida a Jidda Allahu akbar eh, <laughs> ina da gida a Jidda ai wato malam hmm. yanda na san yanayin abubuwanka dakwa shi sa ne wa alaji na sha fama da alaji na ce alaji matukar fa malam bai yi maka wannan abun ba to magana cewar wai a sake hawa takara fa ta kare <laughs> magana ta gaskiya malam malam na san aikin ka tunda ba yau muke tare da kai ba <laughs> kai kai kuma na gaya masa cewar malam fa saboda ni zai zo haka ne shine magana ta mm. gaskiya mm. to zan jira ka in ka karasa sai mu tafi to ba matsala insha Allah ka damu ai ina gaya ma mm. neman duniya ne yanzu wallahi rago baya samun ta ah, baya samu rago baya samun duniya yawa i bari in je in rage mutane to ina jiran sai mu tafi yawa ina zuwa ina zuwa za su nisanta mu ga Allah ‘yan uwa mu ji tsoron Allah. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Aiwa alaikum salam. lafiya ‘yan nan? Nake ta kwaɗa sallama tun daga can nake sallama shiru me ya faru? <laughs> A'a tsaya dakata dakata dakata tsaya bari kuka dakata dakata zauna. Gane ba tashin hankali kuma kamar yaya. ai tayar ni sai Allah wannan ai zance ne tsaya dakata dakata ni kin bani haushi yanzu ke saboda kishiyar kika zauna kike wannan kuka har me aka wata kishiya ballantana kayanta ke ma dai kin sani a cikin gidanku tun da kika tashi kika ga babanki da ni ni kadai biki taba jin an ce ya so wata ba ma ballantana har ta kai ga jallin aure shine zaki zauna kina kuka har ki zub hawayen ki kasa wallahi kin bani kunya albasa ba ta halin ruwa ba ke da Allah kishiyar me kin manta wace ce ni da idan ki kin sha ganin cewar ina shigewa wasu gaba ballantana dan da na haifa a ciki na wai har ki zauna kina kuka hm. wani ma ya rawa ballantana dan makaɗi To ba zo, ba zo gaya miki. Allah ma a'a. Haba da Allah. Mantawa ki kai, Dan da kina riƙewa a kan kanki ba za ki damu ba. Da tuni kin nema a kanki mafita. Haba. Shi yasa nake son ki umma. Nake alfahari da ke. Tsaya tsaya tsaya. kin dai ji abin da na gaya miki ko na ji to ki yi abin da na gaya miki to shi kenan ba amma zo dai ki ji wasu yawwa to shi kenan ba da Allah to bari ni wuce a umma bara in tashi in kai miki ruwa a a ka ta bashi ke dai bashi na gode ai abin da nake yake damuna yanzu na zo na ji hankali na ya kwanta bari zan tashi in tafi amma zo ki ji Shi yasa nake son umma. to alhaji ga malam dai har gida malam ga alhaji haka ne malam barka da zuwa yau alhaji barkan mu dai Yau barka da muna lafiya alhamdulillah madalla a mun ji daɗi kwarai da gaske da amsa mana wannan gayyata da malam ya zo har wannan gida ba abin da za mu ce sai dai mu ce Allah ya saka da alheri. Akko. To alhaji a tarihi na ban taɓa zuwa gidan kawa ba haka ne sai dai ni a zo mu saboda na yadda da kaina ko malami ko mai mulki ko attaziri ba na zuwa gidan kowa amma shi ya sani na gamsu da dukkanin abubuwan da faɗa min na gamsu kuma na yadda shi yasa na ce bari in zo zuwa gare ka yawa'i hakan eh um, malam na ji daɗi da wannan bayanin naka kuma manyan dalilai ne yasa na gaya wa mamman sani ya faɗa wa malam ya zo nan mu sadu mu tattauna haka ne saboda yanayin halin da nake ciki na siyasa to fa tarayya ko sitat majalisar tarayya to alhamdulillah kuma na yi majalisa sau ɗaya na kuma yi na biyu duk jama'a suna zaɓen mu to a karo na uku ne muka haɗu da 'yan iska suka yi mana ƙafar ungulu haka jama'a suka juya mana baya muka faɗi zaɓe kuma tun daga wannan lokaci ga mamman salina ko tsayawa zaɓe na yi ko ƙanshin kujerar banaji yau na kai shekara kusan takwas a ƙasa mm-hmm. to shine malam muke neman gudunmawarka mm-hmm. da taimakonka a cikin irin baiwar da ubangiji ya baka gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne domin shi mamman sani ya bani labarinka haka ne shi sa na ce a taimaka a roƙi mala ya zo mu tattauna mm. to kuma mamman sani ya ce in Allah ya yarda babu damuwa ba abin da zai nema a gurinka ka kai haka ne yawa haka ne yawa to malamin mata makaurace shi malamin mata yana mata arango kenan zuwan mu wata zankai zani sime sime walla kanatanta zangu zangu fallan fallan alaji malam zan daga wannan cazbi to kai kokari ka tafe shi dan in ya faɗi ƙasa to kai ma ka je kar yana faɗuwa kar to kar za ka shi ke malamin mata ku gadi shi malamin mata mu ƙaurace shi zan cillaye sama he ka tafe ka ɗau ɗaya ka latanta mata arango wanne ka ɗauka waye mahadi mahadi malam ne abokin takara ta a siyasa mahadi ya kusa icin ma kuma mahadi ba masoyinka ba ne shi ne dogo fari haka shi ne ƙwarai kuwa haka yake haka ike hmm. akwai wata hidima da aka yi a gidansa ko ta ɓacin rai ce ne ne ne kamar an rabu ƙwarai kuwa kwanan nan haka ne haka ne to alhaji aiki na ba kyau ba daɗi ka amince za ka taɓe malam zai hana to to alhaji yanzu abin da muke so babban aiki wanda za mu ma muna so za a binne jaki malamin mata jaki kwarai kuwa za ka binne zan binne ah, malamin me zai hana to ai mu wannan abun da kake gani mu ai ba wasa a ciki babu wanda fa zai tunkare ka malam da wasa duk yadda za a yi malam in ma jakuna ne ba jaki ba to na yadda haka ne to kai za ka siya ka binne da kanka ko kuma yaya a malam wannan aiki gaskiya da kai za a yi to haka ne haka ne to akwai kuɗi da za a bayar da yawa alhaji akwai kuɗin akwai kuɗi malam sosai malam ko fiye da haka ma alhaji zai biya ko me kake bukata malam ina da shi zan bayar hakan mm. to ba laifi mm. shikenan yanzu abin da nake so kai za ka zo gobe da safe ka turo shi da abin da za a je a siyo wannan jakki to shikenan yawwa shi jakki mm. abin da za a siyo in ka bashi ba na son ko sisi sai abu la kaga kamun ludayi da dai gaya mu abin da za a bayar an gama an gama yawaye eh. shikenan to makar makalla malamin mata gaskiya ta yi daban kuma sallolinka duka kake cike su wato malam gaskiya ina cike salloli da gaba daya in duka kake sallolinka gaba daya kaf to za ka iya daina asar kai duka sallolinka amma kar ka yi la'asar kwarai kuwa malam ai biyan bukata ba a bakin komai take ba in ji kuda a'a ai abin da yasa nake faɗa masa wannan sharɗan eh. da kada a zo a samu akasi in ya tabbatar zai yi to akwai abubuwa da ya kamata wanda za ka zo ka karɓa masa eh. amma tun daga yau kar ka yi sallar la'asar an gama shi ne sai ka ji an gama godiya nake komai kuma yana hannun maman sani to babu laifi yawa komai in kun je za ku yi yanzu ba laifi ba Allah ya taimaka akarmakallahu yawa i akarmakallahu yawa bismillah malamin mata malamin mata malamin mata kenan malamin mata malamin mata ku gane shi malamin mata mu ƙaurace shi malamin mata yana da illa kenan zuwan mu baya da amfani jama'a mu koma ga allah rabba 'yan za su nisanta mu ga Allah, ‘yan uwa mu ji tsoron Allah. abin da ya sa na ce ka zo a yi wannan lamari hmm. kana kallo domin amana amana ɗaya ce idan ka yi ganan maka kunma kunnan ka ijiyan maka dalili shine hmm. harkar amana tana da wahala duk inda aka ce mutum a duniya ba da amana to ba mutum shi ya sa na ce ma ka zo mu'amalan nan ka ganar wa alaji mai zami shi ya sa na ce a zo a binne jakin nan kana kallo duk wani abu kuma kai kai ne wakilinsa kuma idan ka je ka gaya wa alaji hmm. injini hmm. ba cika baki ne ba hmm. Allah ne hore mana Allah ne ibamu wannan abu mun yi ba ɗaya ba ba biyu ba in dai magana ce ta farin jini maganar takara duk Najeriya sai an zo ba maganar wanda ake yi sai maganarsa. Malamin shi yasa za mu zo mu binne jaki da ransa ka gani ka je ka gaya wa alaji zai ga canji malam ai sanin ka ne yasa na dage lalle lalle malam kai za ka yi wa alaji wannan aiki ni kaina idan ne wannan aikin a jikina ina ji eh a jikina nake jin sa ni na san wahalar da nake ci in ba masoyi na hakika ba ba zan yi wannan aiki kuɗi ba zai sa in yi wannan aikin ba sai dai in yi dan kauna ba a funta ba zan muku ba malamin mata ku gane shi malamin mata mu ƙaurace shi malamin mata yana da illa kenan zuwanmu baya da amfani jama'a mu koma wata zalkai zane same-same walla mata arango kalatattan zanku zanku fallan no yaran malam na'am ba sai na ce ma komai ba jefa mana shi ku je ku taya shi ku je ku taya shi ai da alama malam nagartaccen jaki ah! haba malam nagartaccen jaki haba haba da Allah haba hash wato ko wannan dagewar da yake di yana cikin nasara hayya eh, ah, hayya hayya hayya hayya ba kenan kaki da albarkar ruwa da albarkar bakabikiya da gangambu za ku samu nasara da ba baka bikiya da gangambu su taimake ku su ba ku sa'a da albarkar ruwa da albarkar gangambu da baka bikiya da gangambu su taimake ku su ba ku sa'a da baka bikiya da gangambu su taimake ku su ba ku sa'a ka gaya wa alhaji da albarkar ruwa hmm. bukatarsa za ta biya da albarkar ruwa bukatar alhaji za ta biya 'yan za su nisanta mu ga Allah ‘yan uwa mu ji tsoron Allah. Da albarkar ruwa, da baka bikiya da gangan su ba ku sa'a su taimake ku. Mata arango, wata zankai, zani sami sami wannan, mata arango. Zangu-zangu, zangu-zangu fallon. zangu-zangu fallannu zangu-zangu fallannu za ku samu sa'a da albarkar ruwa da albarkar baka bikiya, za ku samu sa'a da albarkar ruwa darajar baka bikiya da gangan za ku dace kuna ina gaba a ci gaba ku rufe min shi rufe min shi sannu malam barka da war haka malam allah ya taimaki malam malam namu kai ne jiya kai ne yau malam duk macen da bata zo inda kake ba malam bata cika mace ba malam allah ya taimaki malam bukata na zo da ita malam ni kuma na san idan har ina da kai ba zan yi kuka ba malam kamata kamata kamata malam a ce za a yi wa eh, malam yata kishiya Kana garin nan? Wane mutum? Ga ta nan mala. Bata sanar da ni ba sai jiya. Hajiya. Malam. Ba na cika baki. Kuma ba na kuri. Kuma ɗan halag ne ni. Kuma na san halacci na san me kika yi min ajiya. Da ke muka kafa gidan nan hajiya. tun ina garin malam kike biye da ni tun ina dutsen wai kike biye da ni a ce abu naki ya taso ba mu taimaka miki ba hajiya ba hajiya muna cikin garin nan a ce za a yi wa ki kishiya kishiyar me malamin mata ba hajiya ba malamin mata ki kora mai bayani mana kora min jawabi Malam barka da wannan lokaci. Barka ki dai. An yi lafiya. Lafiya galan. Wallahi tallahi malam wata matsala ce nake tafa da ita. To. Wai mijina ni zai ƙara wa aure kishiya kenan. Ta kai ta kawo ma malam ni da shi ya kalle ni ya gaya min. Ya gama komai kawai lokaci yake jira na yin ta. Tafi. Mata. Ta yi lagwai ta yi lagai ta yi gai ta yi lagai ta yi gai ta yi lagai ta yi lagai ta yi gai wasu sun saba da ƙarya to kan mun daya wasu ma san ba su da kunya mata ba sa jin kunyar Allah ya sauki ye ita ce fara ita ce malam domin ku har hotunan ta na gani a wayarsa. A kanta yake so yi miki wulakanci? Sosai don ma ya shirya yin wulakancin shi yasa ni ma ga abun ba zan iya bari a jima ba, ni ma na shirya ɗaukan mataki da wuri. A kanta yake so ya hana kiki bacci? Faɗi ka ƙara faɗa malam, ya fifita ta fiye da ni da nake cikin gidansa. Leƙa mun ki gani yanzu haka suna nan suna waya zance suke shi da ita ya mata yan murya waye wannan wa inna ilaihi raji'una malam ita ce <laughs> ta yi lagwai ta yi lagwai ta yi lagwai gwai yan uwa mu ji tsoron Allah